كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله تعالى بيقدر هذا a wannan karo mai albarka wannan yammaci na talata ashirin da da na ashirin da shida ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin da ashirin da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da takwas a cikin waɗannan kwanuka masu albarka da ake gabatar da wannan daura a cikin waɗannan kwanuka masu albarka da ake gabatar da daura kuma wannan shine darasinmu na nawa a cikin haɗiya shine darasinmu na hudu muna fata Allah ta'ala ya mana jagora a dukkanin abin da muka ambata ya amfana da mu dimbin al'amuran albarkatu da muke samu a wannan daura ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya sanya mana albarka a ilimin da muke kwankwada a wannan zama mai albarka a darasinmu da ya gabata mun cike karshen baiti na goma cicci. inda muke fashin baki kawai na baiti sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu galibi ƙa'idojin da muka ambata a bara a jiya ba shi mun mimeta su yau ba saboda a jiya mun tsawaita sosai da sosai akan babin da ya shafi al'asima wa sifat aka ce al'asima sunayen Allah ta'ala wa sifat da me kenan da sifofi kaga ba sifa ɗaya ba kenan sai Allah ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaril ladina yulhiduna fi asma'i Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa in za ka yi addu'a ka roƙe shi da su ka ce ya Allah dan sunanka al-alim Allah ka bani ilimi Allah dan sunanka ar-rahman Allah ka mana rahama Allah dan sunanka al-ghafur Allah ka gafarta wa mahaifina da ya rasu irin waɗannan ko kuma ka haɗa sunayen Allah ta'ala baki ɗaya ka ce ya Allah dan sunayen ka kyawawa Allah ke min kaza fad'uhu biha sai Allah yake wa zaril ladina yulhiduna fi asma'i ka kyale ka rabu da mutanen nan da suke ilhadi suke karkatar da sunayen Allah ta'ala ka rabu da su za su dan azaba su duk waɗanda suke ƙoƙarin tawili karkatar da ma'anonin sunayen Allah ta'ala da sifofin shi za su ɗanɗani azaba su mafi munin azaba innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afaman yulqa fi nari khairun amman ya'ti amina yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum Allah ce ku da abin da ga dama ga dai aya ta gabata afaman yulqa fi nari khairun amman ya'ti aminan yawmal So daga muka ba da ka'ida a bawa al'asma wa sifat cewa dukkan abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi zaka imani da shi ba tare da ka bi kokofin hakikanin ya al'amarin yake ba sannan kuma za ta tsarkake Allah ta'ala da daga dukkanin kamanceceniya da halittarsa a wannan shine abin da ayat da ke cikin suratul shura ta ɗauka ta bayani akan su laisa ka mislihi ya wa huwa samiul basir idan ka bi wannan hanyar ka bi hanya madaidaiciyar ne kake amma duk wata hanya ta biyu wata ba wannan ba to ba za ka kai ga mutum da nasara ba jiya mun bayani ne gamsarwa akan wannan har ma waɗanda suka bar sifofin da Allah ta'ala ya kira kanhi da su sai ga suka kirkiro mai waɗansu sunayen wai da zumma su gudu alhali kuma ba inda suka kai a yau za mu magana akan abin da ya shafi matsaloli kamar haka ko matsaloli guda kamar haka matsala ta farko mana yake cewa wa qul yanzul jabbaru fi kulli lailati بلا كيف جل الواحد ila إلى طبق الدنيا bi fadlihi وتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنين خيرا ورزقا فيمنحه أروا ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا yanzu magana ta kawo mu kan abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala alfi'iliya a jiya mun yi magana akan sifatuhu azzatiya zatin Allah subhanahu wa ta'ala cewar akan gane galibi akan gane abin da ya shafi zatin Allah ta'ala da cewar yana da kaza yana da kaza yana da kaza duk abin da ka ce Allah yana da shi za ka iya koro aya ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sunayen Allah tawfiqiyya ne ba ƙari ba rage dan san Allah ba za ka kirkiro mai wani suna ka sanya mashi ba ko ka kirkiro wata siffa ka sanya mashi ba hakan nan kuma ba za ka goge wata siffa da Allah ta'ala siffa ta kanshi da ita ba dan ke da Allah babu wanda ya fi sanin Allah kamar shi a antum a'lamu amillah wanda ita ce hanya da muddin mutum ya bi ta to ya kai labari akan abin da ya shafi sifatul eh, fi'il shine zaka ce Allah yana kaza Allah yana kaza ko Allah yayi kaza amma wancan Allah yana da kaza abin da ya shafi sifa ta zati shi subhanahu wa ta'ala shi ne malam yake cewa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli kace al-jabbaru wa kenan Allah shine al-jabbaru mutakabbir subhanahu amma yushrikun kaga da malam yake al-jabbar sunan Allah ne sai ka kawo aya domin ta tabbatar da al-jabbaru sunan Allah ne duk sunan da aka sama maka ko ka sama yaron ka zama sunan Allah bane ku ka sanya ku malaki cewa ka ce aljabaru Allah ta'ala ne ƙarfin iko yan zilu yana sauka a gaba ya sauka ba domin fi'ili ne yan zilu yana sauka fi kulli lailatin a cikin kowanne dare Allah subhanahu wa ta'ala yake sauka bila kai ba tare da kaci ya yake yin saukar ba shin sauka irin ta ruwan sama sauka irin ta jirgin sama sauka irin ta tsuntsu subhanahu wa ta'ala amma ya kawai abin da za ka ce Allah ta'ala yana sauka a cikin kowanne dare ba tare da an san hakikanin ya siffar saukar take ba jallal wahidul mutamaddihu kai jalla ya ɗaukaka ya barin ƙasa alwahidu wanda yake shi kaɗai tilo ne a cikin sunayen shi da sifofin shi almutamaddihu wanda yake da sifofi kuma na cika sifofi na yabo wanda yake Allah subhanahu wata'ala ana yaban shi a koda yaushe alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya bude surori masu tarin yawa da alhamdulillahi rabbil alamin surori na biyar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim to ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون سوتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا شكرا أقول على رمومي أجل يعرف السروري مستار يوا ده الحمد لله رب العالمين so shi ne almutamaddahu wanda ake yabo yana sauka ila tabaqat duniya zuwa ga saman wannan duniya domin tabak shine rufi ubangiji Allah ta'ala yana cewa ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات إباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا الله تعالى كي ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات إباقة شنبك غير الله تعالى ya sanya halittar sama ba sama bakwai ibakan wata kan wata wata kan wata wata tana wata sai ce me waje alal kamara fi himna nuran sai Allah ta'ala ya sanya wata a cikinsu ya zama nuran mai haske to da yanzu wata yana sama ta ɗaya ne ko yana cikin waɗancan sammai guda bakwai da ya ambata eh da Allah ya ce waje alal kamar fi hinna nuran sai Allah ta'ala ya sanya wata a cikin mai bakwai din gaba daya ya zama nuran mai haskakawa so raka magana da kuke cewar wai an je duniyar wata a sun je wani wuri da Allah ta'ala ya kaddara su je kawai to yanzu kana nufin sun je duniyar wata sun tsaga wannan rufin saman kenan domin shi watan yana cikin sammai guda nawa guda bakwai ko dai ka yarda da magana Allah ka saki tasu ko kuma ka kama tasu ka saki ta Allah shine abun a tare yake sai mutum ya dauki wanda zai dauka alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin ibaqa yace waja'al al-qamara fihinna sai Allah ya sanya wata a cikin su su watanni guda bakwai abin nan sammai bakwai din ya bin su magana da kyau a ba wannan eh shi kare ne guda ɗaya mala ai da ya ce a kamaran na'am in za ka kallaci fens ɗinka ka ɗauke shi a doron ayoyi na alkur'ani mai girma sai da babu wani wanda zai maka abin nan fito na fito a ciki ita kenan magana babu wata ubangiji Allah ta'ala yana sauka ila tsabaka duniya zuwa ga rufin wannan duniyar ya munnu bi fadlihi yana ba da ni'imomi falaloli masu tarin yawa hakan yana yi ne bi fadlihi da falalarsa subhanahu wa ta'ala fatufuradu abwabu sama sai a buɗe ƙofofin sama domin masu addu'a su tashi su ta addu'a wa tuftahu kuma a ci gaba da buɗe su domin tufuraj da tuftah kusan duk ma'ana su ɗaya sai dai a babi na shi'ar an ka ce tufuraj tuftah a lokaci guda tuftah tuftah za su zama kama aibi ne a shi'iriya suna buƙatar kafin ka maimaita wata kalma sai an samu baitoci kamar guda goma kafin ka sake wata maimaita wata kalma ta daban kwara ka kawo mata rabit nata wacce ta iya ɗaukar wata ma'ana ta daban ubangiji Allah ta'ala yana sauka zuwa ga wannan saman duniya fi kulli laila a cikin kowanne dare saboda ka daren da ya huce in ka ji cewar baka tashi ba ka makaratu wannan dare mai zuwa fa sai mutum ya tashi wannan ita ce hanya mafi sauki ta wurin karɓar addu'a ubangiji Allah ta'ala yana sauka zuwa ga kashi ɗaya bisa uku na dare kashin ƙarshe saboda yanzu dare yana farawa ƙarfe nawa shida da kwata shida da minti nawa shida da kwata yana karewa biyar da nawa a ah, da yake hitowa eh biyar kuma dai na ko ga ce biyar da kata ko ga ce biyar da rabi duk lissafin da ka dauka waɗannan awannin sai ka kasa su uku idan ka kasa su uku to kashin ƙarshe a wannan kashin ne ubangiji Allah ta'ala yake saukowa zuwa saman duniya yana cewa ala mustaghfirin yalqa ghafiran yanzu babu wani mai neman gafara ya haɗu da wanda zai gafarta mishi haka Allah ta'ala yake cewa wa mustamnihun khairan babu wani mai fatan neman alheri wa rizqan babu wani mai neman arziki yumnahu a bashi arzikin kyauta haka Allah ta'ala yake cewa kowa ya bacci da wanda yake da jarabawa a gobe gobe a gaban shi da wanne yake da rashin lafiya a wannan lokaci da wanne yake yana neman na yau da kyar na gobe da kyar da an yi bacci a wannan lokaci ubangiji Allah ta'ala da kanshi yake cewa ala mustaghfirin yalqa ghafiran yanzu babu wani mai neman gafara ya haɗu da wanda zai gafarta mishi shine Allah ta'ala wa mustamlihun khairan babu wani mai neman alheri wa rizqan babu wani mai neman arziki kaji bara neman arziki in kana son in kana son arziki to ga yadda zaka sai ka tashi tsawon wannan lokaci kai nan a bashi ka duk bukatun da mutum yake bukata sai ka tarbiyyantar da kanka sai ka kwanta da wuri bayan sallar isha idan akwai inda kake zuwa karatu sai ka idan babu inda kake zuwa karatu sai ka kwanciyar ka to me mutum zai bayan sallar isha wanda gantali zai shiga gari in dai ba ziyara ingantacce za ka yi abokin ka wannan kuma ba kullum ba in kullum ne ya zama fira in kuma ba karatu za ka je ka karo ba to me za ka yi sai ka nazarin ka kana yin nazarin ka duka abin da take kwanciyar ka saboda me za a kwanta da wuri domin ka tashi da wuri amma malam mutum ya je ya yi fira karfe goma sha ɗaya sha biyu bai dawo gida ba sai sha biyu wannan sai ga sallah asubahi da ƙirƙe yi bai samu wannan lokacin da Allah ta'ala yake sauka ba balle ma ya samu sallar asubahi kaga yayi asara riɗi kai riɗi Mai wannan al'amari yana da kyau mu fa'idantu da shi sosai da sosai kuma mu nabaha kowa shi san lokutan sa shi san tsarin lokutan shi lalle kai wa kanka kyakkyawan tsari ko karatu ne a wannan lokaci ya fi shiga karatu na addini ne ko na boko ka ribaci wannan lokaci addu'a ka ribaci wannan lokaci kar ka shiga cikin masu cewa mun sa a yi mana addu'a shi mutum ya yi girma kenan da ya daga hannun shi yana roƙon Allah innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya sauke wannan magana ta cewar ubangiji Allah ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya ba magana ce ta molanka ba dan malam ya ce rawa zaga qaumun la yuradu hadithuhum waɗanda suka roƙi wannan hadisin mutane ne masu tarin yawa suka rawaito hadisi akan haka la yuradu hadithuhum hadisin su kuma ba a mayar da shi a ce bai inganta ba domin hadisi ne ingantacce ya cika dukkan sharuɗa na karɓar hadisi Allah awwalu mu'minin awwalu sahihu wa huwa mattasal islam isnaduhu wa lam yashizza aw yu'al yarwihi adlun babitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi a ah, shi kenan Allah ya saka mana mutuwar alkhairi malaki cewa rawa za ka kawo na yuradu hadithuhum waɗannan hadisin da suka rawaito mutane ne masu tarin yawa waɗanda suka rawaito hadisin da ke nuna Allah ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya sama da sahabbai talatin suka rawaito hadisin so kaga ya huta aziz ya huta mashhur ya huta mustafid ya kai al-mutawatir kuma wannan lokaci shi ne Allah ta'ala ya ambace su a wasu sassa na cikin alƙur'ani mai girma wa bil ashari hum yastaghfirun haka na annabi yaqub alaihi salatu wassalam da suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfir lakum rabbi sai ce da sannu zan roƙa muku gafara ubangiji ubangiji na me yasa bai roƙa musu gafara a wannan lokaci ba gashi kuma annabin Allah sai malaman tafsiri suka ce ya daga neman gafaran ne don ya farautu wannan lokaci da Allah ta'ala yake sakuwa zuwa saman duniya ya roƙa masu gafara a wannan lokaci annabi Allah ta'ala yake kanu qalilan min al-layli ma yahtaun wa bil ashari hum yastaghfirun wato mutum yana saurayin shi yana madahin shi ya kamata ya amfani da rayuwarsa ya sani babu wani abin da ya karfin kyakkyawan niyya ake bukata a yau ka kwanta bacci da wuri da zummar za ka tashi kawai ki ba tashi ba yana zuwa ana kwanciya ne kawai shi yasa kake ga ana tafiyar kawai mutumin da ya kwanta da zummar zai tafi za a yi tafiya gobe kuma motar ba ta ta ɗauke ta ƙarfe biyar da rabi kama kara ya ake tafiya kada da hudu ake tafiya sai ga mutum ya tashi kuma za a ga mutum bai gama shirye-shiryen tafiyar ba har zuwa sha ɗaya har zuwa sha biyu na dare bai gama shige shi ne bai a ɗauko wannan riga a sa a ɗauko wannan a sa kwasi an gama ɗaure shi amma za a ɗan da hudu ya zashi ya yi wanka saboda ya kwana da abin to wannan cewar za ka tashi daidai lokacin da Allah ta'ala yake saukowa kuma duniya ka yi ibada ka roƙi Allah ta'ala dukkanin bukatunka to in ka kwanta da zumar haka za ka fi kanta shi duk wata bukatar ka ana karatu ba ka fahimta sosai ana karatu kana jin ba ka koshi wata haddar wani abu ya matsale maka kuɗi kake nema masu albarka duk abin da ka san kana bukata walillahi khaza'in samawati wal ard taskoki iri da daban na Allah ta'ala na sama da kasa biyana shi ka taskar da kake bukata kawai sai zaka tashi ka roka sai da kar ka manta ka roki abin da zai amfani ka duniya da lahira kar ka shiga cikin masu cewa a tana fi duniya wa malam fil akhirati su dai a ba su duniya kawai zalla malam mai zalla suka wai zuwa da hadisai da haɓai ne masu tarin yawa mutane ne ingantattun mutane kuma da yake ala saurara mana in tabi a haɓa ƙwamu waɗansu mutane sun yi asara saboda da suke asara kan zabuhu sun ƙayyade waɗannan sahabbai da suka yi wasu wannan hadisi wa ƙasdihu sun ma muzan da su saboda tsabagen abin da da yi daidai da su a kira su masu cewa Allah ta'ala baya sauka kun ta ce Allah yana sauka to ka ce yana sama ke to ko ba ka ce yana sama ta cewa yana sauka ba ai shi ya ce a alimtum man fi sama'i a yaqti bil arda fa idha hiya tamur am amintum man fi sama'i an yursala alaykum hasiba fa ta'lamuna Allah ke tanzilu min rabbil alamin saukakke ne daga wani rabbul alamin amma ga ayoyin burjik daga nan zuwa gobe ba haka za a koro maka dalilai akan cewa Allah ta'ala na sama dalilai na alqur'ani ko dalilai na alaqaliya ne yasa za ta tabul kuma sun zaki addu'a kike daga hannun sama da ka ce baya sama tunda ka ce yana koyi na ake da haka sannan ana cewa subhanallah bawon Allah kan lafiya kuma ku daure kada ya fara kuka, kuma daidai ba wannan shi ne al'amura gina tsidarsa a kan abin da yake tabbatacce kawai wannan sifa ta Allah ta'ala yana so kokari cikin malamai sai kira sifatun nuzul shekul islam ibn taymiya ya yi ma hadithin shari sunan sharhin abin nan sharhu hadithin nuzul yana da kyau ɗalibi ilimi ya same shi duk wata shugaba da mutum yake tunani ta zo ne a ko wata zo ne a ka ba a kan wani hadisi shekul islam ibn taymiya ya yi magana akan hadisin billa billa da ke da shi idan kana da majmu'ul fatawa yana ciki idan ma ba kai da shi littafin mustaqal ne yanzu da zan yi magana ba na dauko mana shi na daga mana shi a haka ba shi da yawa littafin mun ba ma ne ya rabu bulugul maram ba to da littafin ne fa'ida sosai da sosai sunan littafin kenan sharhu hadithin nuzul sharhin wannan hadisi na za ka ga suna cewa ah, yanzu ka ce Allah ta'ala yana saukar su kullu gaira to ai yanzu muna rana wani wurin ana dare ka ta kan bidiya ba? za ka samu bayanai killa killa ka san da ko na duba in yana kusa kafin ayyamu jawara su dare zo da shi mu gan shi ina za mu umma da Allah ta'ala yana saukowa zuwa ga kwabuke duniya ya munu bi yana falala da yana ba da ni'imomi da sa ya Allah ta'ala ka ba mu faralanka saboda ko wannan ita ce ai kira sifatu nuzul sifatu nuzul tana cikin sifatu fi'l sifofi na Allah subhanahu wata'ala na aiki sifa fi'liya kamar da na ba da ka'idar ta galibi ta kan zuwa cewa Allah yana kaza kamar ka ce yana saukowa yana azurtawa yana halitta wani ita ce ake kira sifa ta al-fi'liya amma sunan da kyau sun yadda da wasu ba su yadda da wasu ba abin da muka ambata jiya kawai dalilin da yasa suke yadda da wasu dalilan za su kafa hujja da su domin su yadda da sauran babu wata hanya kuma ta biyu da za su iya kaucewa a kan haka misali sun yadda da Allah shine ar-razzaq da inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin mai arzuta kuma da tsaron da cewa wai idan habar mata kullu qurba wal yatama wal masakin farzuqukum ku azurta su azurta da za ku ɗan ɗibi wani tallafi ku baiwa marayu da suka zo na wani gida ladan gani ido daidai ne da azurta da Allah ta'ala ke bayan sa ba kasan ba shi bane wanda sifa ta aliya kenan yadda ka kadai ta shi cikin ayyukan shi haka za ka yi dan Allah ta'ala ya ce ku ba su baya nuna cewa yayi daidai da irin bawa shi Allah ta'ala ya ce. haka nan kuma a ta'alim sifa ne na Allah ta'ala dan yake ar-rahmanu علم القرآن يا سند القرآن الرحمن علم القرآن هكذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جنبك من ما الجزاء يتجاوز إنه يموت موته من ذلك ما حكى كما الإنسان بايروا دي سيكون من الله تعالى صفة فعلية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في أن آتاه الله العلم dan Allah ya bashi mulki kaga ya bashi har kuma Allah ta'ala yake cewa wa atitu ihdahunna kibara wa kayfa ta'qudunahu abunnan wa ana arabu istibdala zawji wa atitu kibara مبينا وكيف تأخذونه فقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم كن بارد بأجينا حتى عليك أنت don ka duk wata siffar soyayya da ka bi Allah ta'ala yana yi to ka tabbatar da ita kada ka tsara kada ka yi wannan hanya ita ce hanyar da za ka kai ka zuwa ga idin na ila an bai kira ko Allah ta malam malaka ilimi malaka ilimi kuma da suke kara a kan wannan ita ce sifatul istiwa sifar da Allah ta'ala ya daidaito a sama ita ma siffa ce fi'iliya sai ya ta zama siffa fi'iliya saboda Allah ta'ala yana cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh thumma stawa 'ala al-arsh sannan sai ne ita akan al-arsh daidaituwa da ya akan alheri akan al'arshi tambayar da suke da suke to ka san al'arshi kuma yana ina dan bidiya mun ba mata da wasu ba sai a sha ne kawai in yi a lokacin mana da zafin kanmu Allah kuwa sai raka duk mutumin da ke kan tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan wannan magana ba ta zo kan shi ba to sifa fi'liya wala ta tadaddad da Allah ta'ala yace yana azurtawa har yanzu yana yi ko kuma ya riga yayi yana yi da Allah ta'ala yace ce yana sauka to manzo Allah tsira da aminci Allah fata gare yace Allah yana sauka yanzu har yanzu ke yana yi to wannan sifa ce ta tajaddad ta kafin al'arji ba mu san inda Allah ta'ala yake ba a hadisi ce amma ka duba sunanin turmufi lokacin da yake a kitabu tafsir lokacin da yake fassara suratu hud babin wani suratu hud daidai fadan Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرا مستودعا كل في كتاب مبين تكي توا والله إذا خلق السماوات والأرض في يوم ثم استوى على الأرش آه بات أشتي إيش وكان أرشه على الماء جدي وكان أرشه على الماء الإمام الترمذي يا كاو حديث تشور وان يا كاو أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه إن أبن جد ميتك فني هل حديث وفيه مقال في الفروع fil abin fil usuli furu'uha akwai a akan hadisi din amma lallai ina Allah ta'ala yake kafin ya halarci al'arshi shi ya ban makan shi kuma cewar Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi wannan ba mu muka faɗa ba ya faɗi wannan ne a wurare guda bakwai cikin alkur'ani mai girma za mu faɗe su fashin bakin ayoyin sai wata daura idan Allah ta'ala ya kai mu kuma aya ta farko a cikin suratul a'raf ko sunan sura karbuta Allah ta'ala yana cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasifan wa shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabaraka Allahu rabbul 'alamin kage ce thumma stawa 'ala al-'arsh wuri na biyu cikin suratu yunus inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ما لي شفيع إلا من بعد إذني ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولنأكم في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل, لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولنهدوا في سورة طه الرحمن على الأرش استوى كذلك الرحمن مبتدا على الارش استوى كما خبر شكرا ولينا نبيار في سورة الفرقان <clears throat> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا ولينا نشدة في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ولنا بقي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير شنو سورة كما سورة الحديد ولا يقول بقي الله تعالى يسجد يعني أكمل عرفي كيف ما كذا أتفوت bai da daidaitu a kan al'arshi bai yana ko'ina ha shi ya ce ya da daidaitu a kan al'arshi to kuma ka ce ina yana ko'ina ya ce a haɓa fi kulli shayin ilma ilmin shi ya kewaye ko'ina amma zafin shi yana sama wannan kuma nafsa mai risala ma ya faɗi wannan ya ce wa alal arki stawa bi zatihi shi za muka ambata muku muka ce asalin mazhaban malikiya mazhaba ta ahlus sunna daga baya ne aka samu wasu bakin haure a mazhabar suka tace suka raba fikihun da aqida amma ga mai risala na mun sha mai mata mun ce tsakaninmu da kuma ita ce risala ya nasanta a ciki cewar Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arki da zatinsa to amma karke mamaki wasu da suka ce Allah yana ko ina to abin da yasa suke faɗa cewa su fa sun yadda ana ganin Allah su ma suna gani to yanzu idan suka ce yana sama yau shehi ya fito ya ce muku je a karatun jiya Najeriya ya ce muku yana sama yau kuma karatun sata ya ce muku ya ga Allah kun ga dole ku tambaya cewa Allah gafarta mala an yi Isra'i na biyu ne ko mai iradi ko ba ka yake ba to amma da yake yana tunanin wani sai ce yana ko ina saboda yana ko ina haka zai gan shi kenan ba tare da an yi sarai ko mai raji ba kuma kiwar yana ko ina kaga yana coki yana bayi yana shadda yana masallaci yana ina yana ina kenan don wannan duk yana cikin ko ina kuma su abin da yasa suka ce Allah yana ko ina wai suna jin tsoron wai kada ayi wa Allah almakan shi suka ce la hata, wala fauka wala yamin wala shimal wala kaifa kana wala aina kana kawana akawana haba mala so yake ce babu Allah ne to me lissafa mana lissafin baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gaba baya baya baya ko ina bai dama bai hagu mutum ne ce yana da mota ba fara ba ba ja ba ba ta siyari ba ta da taya ba ta da ci ba ta ci ba kaza ba kaza ba kaza a ɗaure shi sanyi ne fara bugawa turu ne fara bugawa to in ba haka ba malam ya za ku ce wai Allah ta'ala ya ce shi yana sama ya su akan al'arshi kun ce a tafi ba haka ba yanzu na ku zama dawa kun Allah ta'ala kawai fashin bakin irin waɗannan maganganu za ka dinga samun su duk lokacin da gada ya shelan ka daura to karfe kasa a gudu kawai yanzu an bada bakin ne fashin su kuma sai Allah ta'ala ya hada mu a wata daura amma aqida ce guda biyu aqida ta farko Allah ta'ala yana sama aqida ta biyu ya daidaitu akan al'arshi kafin su ayoyi da hadisi sun tabbatar da wannan ga hadisi na cikin muwadda wato yanzu muka ce ma ya zani 100 bisa ɗari ba zani rikici da su ne kuma zani rikici da su ba to za mu ɗauko risala mu ce Allah yana sama mai risala ne ya faɗa ba mu muka ce ba mu fassarawa muka yi yanzu ba za a ce mu muka ce ba sai da a ce mai risala ne ya ce shi kuma mai risala ya riski wani bangare ya so abin da ne an haife shi ne shekara ta ɗari uku da goma ta kusan sun kafa ayi ayi abin da ma kenan a san mai muktasar khalil ina yake wannan su ne asalin mazhaba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su da haka waɗannan maganganu ne masu kyawun gari amma ka ce Allah baya ko ina to yana ina kenan